الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون su ne waɗanda idan za su yi awo daga waninsu sai su nemi a cika musu haƙinsu ba tare da ragi ba